daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin 16 ga watan Yulin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan dangantakewa da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau za mu yi magana ne akan masu kwace masoya wato snatching a turanci. in za a kawo miki cases kamar guda goma za ki ga mafi akasari kamar guda bakwai za ki ji ya kasance da matan ne su suke yi yi su suke yes su suke da abubuwa da za su ja hankalin eh, shi mijin da shi akwai hanyoyi Ta hanyoyi na ko ta kwalliya in ta ga maybe kawai na ta bata wani kwalliya isasshe ita ce kwalliya isasshe ta sa kaya masu kyau kuma irin lafazi wata bata iya magana ba kwata kwata a kaga saurayi kici ana magana gatsatsau haka mm. magana ba ba karya harshe eh. mutum ya ji magana na saka shiga masaukan aradi kai ko ko ai to dole zaka kama hanya ka ka ce ka nemi green pass to ha to tattaunawar <laughs> matasa kenan to muna nan kuma tafi da amsar tambayar da muka muku a shafukan mu na abota sai kuma wayar ku da zamu dauka bayan mun gama jin wannan tattaunawa da matasa suka fafata lambar mu ita ce alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai daga karshen tattaunawa. To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abuta cewa shin me ke kawo kwace masoyi ko masoyiya wanda a turanci ake cewa sinacin sannan wake da laifi tsakanin wanda ya kwacen ko wanda aka kwace mawa. To daula saƙon farko ya mm. fito daga facebook din namu ne daga kakan sani bello ya ce hakika yau da gobe kwacen soyayya ba ya da daɗi sam sam amma a gani na laifin wanda aka kwace yau mashi ne domin baya ba da kulawa ga masoyin shi ko masoyarsa bisala to sai sako na gaba inda ya fito daga mustapha muhammad inda yake cewa rashin kwalliya da kalamai masu daɗi gaskiya na ɗaya daga cikin dalilan yin kwacen masoyi kuma hakan laifin kowa ne a tsakanin masoyan mm, ko mace ko namiji kenan mm, eh. duka mm. to sai kuma Husaina Abba Dambam ya ce yau da gobe hakika yan yana faruwa don ya faru a ido na dama can asali ba soyayyar tsakani ba ce idan hakan ta faru da da Allah soyayya suke tsakani da Allah suke wa juna to da hakan bai faru ba dalili kuwa ne, muddin an gina soyayya kan gaskiya kuma tsakani da Allah to ba yadda za a yi a samu wannan kwace wato sinacin Mm-hmm. ya ma sa mishi hashtag mm, hashtag snatching <laughs> <laughs> to sai saƙo na gaba inda ya fito daga jabir yahaya muhammad kadisau mm. inda yake cewa salam ni dai a gani na wanda ya kwacen ya fi laifi Ah, to sai kuma mm. Umar na basa ya ce, hmm, hakika haka ne amma kuma banda haka mata ma suna bukata su yi soyayya da mai kuɗi domin su biya bukatu na kansu kashin kansu kenan wato kuɗi na taka rawa kenan <laughs> to ba to sai sako na gaba ya fito daga abdullahi kaliyal inda mm. shi kuma cewa iyaye su suke da laifi domin kwaɗayin abin duniya alhaji mele su faruku cewa ya rubuto daga jihar yobe ya ce kwatar masoyi ko masoyiya idan ka ga haka ta faru dama can babu ƙaunar juna ma'ana ɗaya baya ƙaunar ɗaya amma idan da ƙauna babu abin da zai sa haka ta faru mm. to sai inusa ibrahim inda shi kuma cewa cin amana ne yin hakan musamman ma ga abokai waɗanda suke zuwa hira tare ku tashi lafiya yau da gobe Eh, mun gode to sai mm. kuma musa abbas ya ce a gaskiya rashin gaskiya ne da kuma rashin amana shi ke kawo kwacen saurayi ko budurwa To sai Zainab Barista Cule Maskandare inda take cewa "Salamu alaikum filin yau da gobe. Ni dai a ganina wanda ya kwacen shine da laifi ku huta lafiya. Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika mu dai a ganinmu idan har kaga an yi kwacen masoyi wato sinacin kenan. to dama babu soyayya tsakani da Allah ku tashi lafiya ga kabar da tawagarka. To mun gode. Sai saƙon sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda shi kuma cewa ya ba shakka duk wanda kaga ya yi kwacen masoyi ko masoyiya daman can son bai kai zuci ba ganin cewa in har akwai so babu wani wanda ya isa ya yi maka sinacin komin kuɗinka komin milkinka. To sai Muhammad Usman ya ce munafunci da kwaɗayin abin duniya daga masoyan. shi ke kawo haka ya ce. To fa sai Murtala Ibrahim zangon daura shi kuma cewa yi san abin duniya yake kawo kwacin masoyi ko masoyiya domin ita soyayya ba ta ginuwa da kwaɗayi. sai lami ahmed usman tungan makeri da habiba ahmed usman tungan makeri suka taru suka ce son masoyin wani ƙoshin wahala muddin akwai soyayya ta hakika wato natural love ai a tsakanin masoya to babu wanda ya isa a kwace masa masoyi ko maki kuma a kwace miki masoyi tofa hmm, <laughs> natural law eh, <laughs> to sai abubakar ya kana ji bauchi shi hmm. kuma cewa to yau da gobe ai soyayya yanzu mafi yawancinta mafi hmm. yawancin ta cin amana ce kuma matsalar mafi yawa a moke matsalar mafi yawa a ɓangaren mata ne. Oh, eh to. <laughs> Eh. Mm-hmm. To sai kuma Umar Adamu Katagun ko? ya ce mm-hmm. gaskiya idan har akwai soyayya ta hakika ka da masoyiyarka hakan ba za ta faru ba domin duk yadda ka ji an ce wai an kwace budurwa budurwar wani to mm-hmm. gaskiya daman wannan saurayin bai haɗu da budurwar tashi ta rike shi amana ba to fa wato in ta rike shi amana ba mm. Mm. Sai Ilyasu Abubakar fatisku mm. daga anguwar mahuta inda yake cewa yau da gobe ni dai na fi ɗaura laifi akan mata saboda son kuɗi da abin duniya zai sa mace ta ki wanda yake santa bilhaƙi da gaskiya ta so wani daban in ya ruɗe ta da kuɗi ku huta lafiya. Sai Umar Lawal ɗan Fulani ya ce to idan muka yi la'akari da ƙwace ko kuma sinacin a turance ya zama ruwan dare a wannan zamani domin wayar hannu Eh, ɗaya tak za mm. ta sa a yi maka kwacen masoyarka <laughs> Allah ya kyauta ga ka bar da daula ku tashi lafiya wato waya ɗaya da an yi kyautar waya an gama shi ke da mm, ta wayan hannu ba mm, sai sakon nasiru nuwa haɗaiciya albani inda yake cewa idan mace na son ka amma sai ta rasa kulawar soyayya daga wajenka to wannan abu ne mai yiwuwa a kowace eh, eh. ta ba o oh, me eh. yiwa ta mm, akwace <laughs> ta eh. ita ma haka ne daga yayin da ta yi ta rasa wannan soyayyar daga bangarenka. ka to mm. ita ma haka eh wai mm. musamman an yi roƙon sakainar kashi <laughs> haka to mm-hmm. sai daga ƙarshe Aminu Fatakai ringin ya ce abubuwa da yawa na kawo haka kaɗan daga ciki shine idan wanda ya zo ya fi ka kuɗi to ya fito ko wanda ya fito ya fi ka iya maganar soyayya to fa yanzu za a yi ba kai To, mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. To sai kuma yanzu mu lallaba da wannan ra'ayoyi naku da kuka rubuto mana kafin mu je ga waya mu saurari tattaunawa tukunna da Binta Ibrahim ta yi da mm. tawagarta a zauren muhawarar yau da gobe akan kwacen masoyi ko masoyiya. Mm. To malamai barkanmu da zuwa na zaure namu na yau da gobe da muke tattauna akan al'amuran da ya shafi yau da kullum kuma da zamantakewa. Barka kare. Barka kare. To a zauren namu akwai matasa su Maryam Rabi'u ga kuma Zuwaira. Yau dai zamu yi tambaya ne ko kuma ce zamu yi tattaunawa ne akan abin da wayansu suke kira wai masu kwacen masoyi wanda ku matasa yanzu kuke kira wai sinacha. a turance <laughs> to wata na baku dariya kenan ko kun tuno ne akwai sinacan ne a ciki hmm? masu kwacen masoyi su suka fi cika gari a to shi kenan da alama da kenan kun san kowaye wake ce masu kwacen masoyi a mun fassara cikin kowaye zai iya mun bayanin wa ma ake cewa mai kwacen masoyi wato sinacen eto eh shi mai kwatan masoyi yana iya kasancewa mace ko namiji ya danganta ne da irin waye ya yi abin hmm. so kuma ana yin shi amma mafi akasari mata sun fi yin wannan yawwa a ban dana ba amma dai na gani da yawa a gari don saboda zaki gani kana tare da mutum kun san sirrin juna sai kawai a lokaci daya sai ka ji cewa a'a sai ki ji shiru mutumi babu labari a'a sai in kin bibiya kin bibiya kafin ki ci wani abu in fact wani ma ba zan ba ma ka sani ba mm. sai dai kawai ki ji magana lokaci ɗaya an ce a'a ai ya zagaya wani da wani fa suna tare yanzu nan ta riga ta kwace shi ko wai wayan ki ma ba zai ƙara yi ba eh kaman kujera a to a tun a guje ma <laughs> kai fa eh to gaskiya hakikanin gaskiya snatcher hmm, ko mai kwacen masoyi mai kwacen masoyi mace ce au eh, abin da yasa ce mace ce kuma ba komai jawo yake jawo ka ba illa kwaɗayi Mm. idan suna tare da ƙawayen to kafin dai mu kai ga maganar mm. me yasa ake yin haka ta yaya za ka gane su ita mai bacin musu ko ba su da kama eh to ai ba fuska yake ba kama. okay ba fuska yake ba <laughs> sai an dan zauna kaɗan eh. a hankali za ka fahimta mm. to an yi maganar nan cewa an yi an yi kwacen masoyi anya ba kwa ganin kamar dai kawai tsuntsun soyayya ne tashi daga kamar ya koma kan zuwa ba fa wani ba fa maganar tsuntsun soyayya tashi mm. akwai abin da take hange watakila shi yake hange yana ganin wancan ita kuma ta za irin yana faruwa ne wannan kawa watakila kawaye ne mm. ta fahimci ya kawan take mm. ya suke relationship dangantakan su yake da wannan saurayi eh. ita kuma kawai sai ta lallaba ta bincike me ya fi so sai ki ga ana yi daga ana dan kwarkwasan nan ita kuma wannan bata iya ba ta tsaya kai sai da yawa tana kunya kunya ita ta dan kwarkwasan da ma fa za ku da ganewa fa su ma fa bazan mm. suna sunacin yawa yawa yawa su ma suna kwacen masoyi mm. zaki gani saurayi zai dinga raka abokin shi eh. a je wurin budurwa an ji mm. ana taɗi ana wannan kafin ka ce wani abin nan sai ki ji an ce ai yalan kayo ya dawo ko wani ma wani shi zai ma haddasa fitina tsakanin su anya ko da ya ga dayan da yana son ya wasa ne je taimako shi kuma babu can wani taimako kawai kwadayi ne da da budurwan zuciya eh son zuciya kwadayi ne da ta ja wannan abu kamar da kika faɗi kwadayi ne ba eh. ba ne. to wata mazan ma ke dan su ma suna ah, a mazan gaskiya su ma suna yi eh but amma na matan fi nuna eh, eh gaskiya wayan da kai kai sinacin din su ba su da yawa kenan a ah, ni ba ban yi fa ah. <laughs> ka dai faɗi gaskiya wannan wai bai da sauki ne yin shi wannan wace masoyin da nake ganin wayan suna tsoron yi wayan su kuma suna da suna da zuciyayi yin abin zuciya ne a zuciya ne mana in kana da kwaɗayin abu ai shi za zaka ɗan lallaba ka kwantar da hanka kwantar da ranka ka kwantar da hankalinka har sai ka cimma abin da kake so ya danganta kin gane ya danganta shi irin wannan eh, kwace ya danganta da irin wane ne mutum misali zai kasance akwai ita wata kawai abin duniya take so wata kuma ita ba abin duniyan take so ba kawai mutumin ne mata yawa kawai a rayuwa sai kuma ki tauna ai an ce ana barin halal ko dan kunya ji mamman Bahaushe da dai an ce eh to amma ce ana barin shi ko dan kunya ai wani abu ma kana dan da ido a dan sarara to kin ga ta gaba za ki iya bane ta ce bari da a ilakanta bari ta dauka ita a to gaskiya amma to kina magana ai kina magana kawai akan mata ne su mazan fa me ke kawo su me ke kawo suke yin irin wa'annan abubuwa yau eh, wasu zagaya ah, wani bai da gaskiya ne bai da amana mm. wallahi ko ya san wannan gata shi ya fara cewa yana son ta amma daga ya kalli wannan ya abin nan waɗansu kuma ruwan ido ne a faɗa nan ba an fara an riga an saba da ai waɗannan mayaudara ne to kina faɗin wannan wannan yan ƙarya ne ba yin soyayyen gaskiya ba ne eh. shi ke kawo haka duk inda ka an ce ma an yi kwacen masoyi ai akwai yaudara ne akwai yaudara da karfin duka yasa eh, wato me kwacen masoyi ne kawai ake ganin laifin shi wanda aka kwato fa hmm? ah! tun da ba kujera bane da aka sake mishi wurin zama yana da ra'ayinsa yana da zuciyarsa ai sunan shi babban munafiki alhaji hmm. eh babban munafiki kenan wanda shi wanda aka sato kwarai da gaske dan menene inda gaske in akwai soyayyar gaskiya kuma na Allah da annabi ake yi mm, bai kamata a ce ko da ta zo ta kawo maka irin ta nuna maka tana wannan kawai you shown her ka nuna kawai baka ma san me take yi ba in ta nace ta nace harka ne na inje tsakanin ni da ke in dai har akwai amana zan zo in gaya miki to kin gani kawaki wance kaza fa na gane mu tsinta ko kuma ta yi min kaza da kaza dan saboda wannan akwai yarda a tsakani amma fa in dai munafiki ne ba zai faɗa ba kuma dama yana da ra'ayi exactly ha kuma ko wani lokaci waɗansu ba su san gaskiya a gaskiya waɗansu ba su san gaskiya ina faɗa miki wai gashi nan ko irin shine ya lallabo ya zo wuri na za a daura laifin akan akan gini a ce ke ce ba wani akwai abin da kika yi ne shi yasa anan kuma sai kiga abin da zubunci yana To, ba ci Abin da nake so ku gane anan wannan lokacin in ba da sarran ita buturon ba eh. namijin ba zai iya sinacin din ba haka ne kamar yadda ba da san ran namijin ba ita ma macen ba za ta yi yaudara biki ke da suka yaudara haka ne yaudara mm. munafiki su suka fi yawa ma kai ni abin ma har yana ban haushi to waye tsaya miye laifin zuciya tun da inda ta ce mutum ya bi ba sai a bita ba. Man san da eh to zuciya zuciya wani abun zuciya ai ta ma ai zuciya mene aka ce ba ta da kashi ne ko ake cewa ne eh to mun ji mm. an san da wannan eh zuciya amma kai ma ai ka san inda ya kamata ka dinga controlling zuciyar naka dan saboda ba duk abun da zuciyanka yake so zaka yi ba dan saboda in ka ce zaka yi wata rana zaka ki. To ina laifin wanda ake ta ja mishi aji an ja ajin an ja ajin har an kulle ah, ajin. Ba sai ka da ba. Ba duka ne ake cin ajin ba fa. Wasu kawai kawai in na gani kuma ni ba zan ma'ani waɗansu ba su da ra'ayin kansu ne abin eh. da suka ga wata tana tana tana Vali tana tana so tana so yau tana so tana so to ni ma sai in makale a nan gurin ni ma eh ai shi wannan din ma ya mun kuma sai a ta dinga duba cancantar mutum da quality eh kila ko yana dan kumban sa watakila da kuma abin nan irin irin wankan nan ya iya wanka yanzu kamar yanzu na rabi wanda ya wankan su wagan nan idan wannan ko wasa da <laughs> woke ta ga yawa sai ta kallar ido ya iya aski ah, to shine ai kuma kake faɗa gaba ce a kasuwa nake <laughs> To yanzu ko malaman mai wani shawara za ku ba wa matasa musamman waɗanda suke ganin cewa sai saurayin ƙawarsu shine ya musu ko budurwan abokinsu shi suke lallabawa da akwai yawanci da za ku ga waya cewa ya ga kamar wasa yake take mm, saurayin abokin shi yake yi da ƙawar da budurwa sai ya zaga ya ce to in kin shirya fa ni na shirya dan mun gani mu ya biya kuma ya je ya aure kuma ta yadda din an yi auren sai Dukansu shashashu ne. Mm. Daga ita harshe shashashu ne na basu lamba ɗaya a wannan shashanci. Don saboda na farko ai shisa na basu wannan rank din cewa munafukai ne. Mm. In ban da tsaba munafunci har kai ka zo ka kalli ido na ka ce min wani nan ai in kin shirya fa na shirya ka shirye me. <laughs> A lallai kuwa. Mm. Don saboda kana zuwa dama kana ma farawa ni na san cewa dole ko da auren nawa kai to zaka leka wasu. haka yawwa kuma sannan ba ma yanda za a yi ma kaman taimako ne tun a lokacin kila saurayin wancan da kike bi din yaki babu wani maganan taimako a wannan harka babu wani ni kawai cin amana ne fa kai bana ma so ni har raina ma ya ɓaci da wannan zance wani lokaci wani lokaci jan aji in ta yawa mm. shine magana shike kawo eh, har Har ba wani dama ya shigo a'a tsaya ku mace da jan aji aka santa an san an san mace da jan aji da nuna yawwa ita ai abin da ya sa ma muke mata kenan akwai kwalliya mm. akwai kunya mm. sannan kuma akwai jan aji mace da fara jan aji ana ta abin da kawai ba a so shine kar ki ja ajin nan ya da yawa ya yawa mm, to ai ba za ta ba za ki san kin ja da yawa ba sai in ya gudu din ah, ah, ah. a a wannan ina ba za ka fara akwai yadda da wannan sani wallahi saboda dalili shi ai namiji in har yana so in har yana so akwai abubuwa akwai certain limit akwai daidai iyakan yanda in kai mishi mm. zai iya kasancewa eh zai jajirce zai tsaya in har da gasken yake yi mm. dama kina gani the moment kika ga cewa ya fara dan juyawa yau dan ba dan waya mm. eh, ba kira kwana ba dan taxi babu dan chatting babu dan gaisawa babu wani eh. magana to kin san dama akwai matsala akwai eh, mana akwai matsala akwai wani abu a kasa amma ba kya ganin laifin ku ne ku ƴan mata da kuke ba su namban awayen ku ko hada saka ah, wanda ai waɗannan su kuma sunan su sakar sakar to shine ai wannan ba a wannan ma ai wannan ba amana kenan a yanzu ai wannan ba a yarda da wannan kuma gaskiya duk mace ma da haka ai ta zama shashasha ai mazan yanzu da baka san lokacin da za ai mazan yanzu ba su da tabbas su ba kwanuka bane bare ka kwankwasa ka ji ko ya ji yaya suke wadan laifin ne kun dora wa mazan gaba ɗaya kenan gaskiya ah, ah, duka kowanne kowanne ne mace tana da mace tana da nata laifin shi ma namijin ma haka duka ko ina ne ba wanda ba shi da shi to shi dai yanzu malam rabi'u ma kun hana shi cewa ca saboda kun ce ba zai iya bari ya san su dai shi kuma ya ce akan ku yake gaskiya akan mata ne so ni gaskiya ko kwaɗe ka wannan abu kwadayi eh wani dai bai da naira ba zai zo da gaskiya tsakani ga Allah yana so mm. da ya fara ya ga yau bai bada ba gobe bada ba shikenan ta canza fuska sai ta zame fuska kawar kuma wani abokin idan in ya zo da abokin sa in abokin na da kuɗi a misali sai ta zagaya wajen abokin nasa a da kanta kuma to ai kuma wannan ji ban san ma a wani layi zan saka irin waɗannan sakar farin ba yawwa to amma dai magana na gaskiya mazan da matan kowa yana yi amma magana na gaskiya da ma mata sun fi a mata hajiya mata sun fi mata saboda duk za ki gani in za a kawo miki cases kamar guda goma za ki ga mafi akasari kamar guda bakwai za ki ji ya kasance da matan ne su suke yi da saboda su suke yes su suke da abubuwa da za su ja hankalin eh, shi namijin da shi yawwa misali ba lallai sai ta furta ko ta bude baki ta ce a ka zo ka so ni mm. ko wani abu nan haka ba mm. a'a akwai hanyoyi ko ta kwalliya in ta ga maybe kawai na ta bata wani kwalliya isasshe ita ce kwalliya isasshe ta sa kaya mm. masu kyau kuma irin lafazi lafazi saboda yawanci yawwa irin lafazi magana wata bata iya magana ba kwata kwata ga ka ga ga ga saurayi kici ana magana gatsatsau haka magana ba ba karya harshe eh. ba bayani ai wannan kuma ba zance ba ne ba baki ba kuma dan babu wani mutum ya ji magana na su mishi kamar saukan arabi kai ko ko ai to dole zaka kama hanya ka ce ka nemi green pasture ato ah, to yawwa to Allah dai ya tsare mu da wanda ake cewa masu kwacen musu da fatan ba ku ɗaya daga cikin su ah, to malamai mun gode a wannan zaure namu na yau da gobe wasiƙa yau zan ambata ta sako ne ga masoyiyata kin daɗe a cikin zuciyata na rasa yadda zan yi harke fahimta tun farkon haɗuwar mu da ke soyayya wani sa'i sai kin min hizo ya zan cuta gare ni kin gani ke ce kaɗai kawai magani tallafa ki yola mani ki ba ni san ki in tsari aiko a cikin taurari ki daban yardar ki nake yin bori ki aminta da ni ba sharri na zo da daban alkairi san kike ban ina ta san ba har an she na zauto ba na wannan waka eh, Umar M Sharif mun gode da aiko mana wannan waka wakan na ratsa jini <laughs> haka yake to gashi ma har an samu na sakkwata kenan mm. eh to amma ki ce kashe mana rediyo yau ya kashe salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah dan Allah ka taimaki muryarka rediyon nan te shiru Shi kenan na taimaka. Yawwa da muke <laughs> magana. Tana tare da Ilyasu Abubakar Aikedi daga unguwar Nafusa Fatuskun. To Ilyasu Aikedi muna jin ka. Ka saurari tattaunawa, ka saurari sakonni, ka saurari waka to laifin waye ne wannan sinacin ko kwacen masoyi da ake? Gaskiya wannan sinacin ko kuma ce kwatar masoyi da ake laifi ne ni dai na ɗorawa 'yan mata. Nisa. Mm. Saboda yanzu za ka samu kuna soyayya da yarinya da zaran ta ga wani wanda ya cika abun hannu sai ka koma kan shi ta barka. Ta gayu suka ce fulus alfulus. Fulus <laughs> eh, ya zo fulus ya zo hannu. Ni dai na yi shiru. <laughs> To mun gode sosai ake ji Ilyasu. Mm, ga wani kira nan ko? <laughs> Eh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ina wuni. Ina wuni mun wuni lafiya. Lafiya, ya gajiya. Lafiya, to barka da shigowa wannan fili. Sunana Malam Juma daga Bidda. To, sannan Malam juma. Mm. Eh, da gaskiya na ji tattaunawa da mm. aka yi a kwace. Mm. Amma Hausawa sun ce kura na da sata. Da dawa Na da wari. Gaskiya mata suna da laifi wajen kwace amma na maza ma ya fi yawa. Don kai da kasancewa. cewa ita ta riga ta samu wanda zai aure ai bai kamata kai ka je ka kwace ta ba mm. amma ta sun fi so a duniya da zaran sun ga masu kuɗi sai ka mm. ga hankalin amma kuma an ce wani lokaci malam inda wani lokaci eh, dan juma kana ji na eh, eh. yawa an wani lokaci wani lokaci an ce mazan ne ba su iya kalamai ba sai mai kalami ya zo sai ya wabce ta mm, ba wai nera ba ne in da akwai soyayya ai ba magana kalami ake zauna ba da kalami ake zauna ba. soyayya he da dan kalamai. An ce arshe da hakori ma wani lokaci sukan saba. To a da mm. yake malam malam da zuwa. To mun gode kwarai. <laughs> Eh, eh, bari mu je ga wani ga wani nan mm, salamu alaikum ya hakuri na ji na kamar amma injiniyoyi sun riga sun daɗe salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam ina wuni lafiya lau da muke magana wato nan. Kana magana da abdullah Muhammad Jami daga jihar Kwara Kayama. To Abdallah muna jin ka. Daga Kwara kake kira? Eh daga daga jihar Kwara ba. Eh to. A karamar hukumar Kayama. To muna jiran mm. muna sauraron gudunmawarka. laifin laifin ko kuma kwaki masoyin nan yana ga kowane su da da mazan da matan. To dan ba mu. In dai soyayya tsakani da Allah ake yi mm. ne ban ga ta da za a ce wai wata ta nuna so ko kuma wani ya nuna so ga ita. a ce kuma wai ta juya hankalinta zuwa wurin shi ko oh. kuma ita ta shi ya juya hankalin shi zuwa wurin wata eh. in dai soyayya tsakani da Allah ake yi mm. ka san zuciya ba ta da kashi mala a tsakanin namijin da kuma mace eh. mm. zuciya ba kashi kowanne suna da laifi eh. mm. gaskiya a to dubu zan an kai ba ci duk yanda an kai da in dai soyayya ne an gina soyayya ne tsakani da Allah domin soyayya ai suna tara akwai soyayya da za a ce na gaske ake yi akwai kuma da a ce irin wannan duk wanda aka kawo suwacin ciki dai mm. an tabbatar wannan ba soyayya na gaske da Allah bane eh to to mun gode sosai Abdullahi Muhammad daga jihar Kwara to ga wani kira nan salamu alaikum tsana ne to gashi nan dauka dan mm. garin mu ko eh. mm. salamu alaikum amin alaikum salam lalle ga dan garin barka da wannan lokacin Eh, daula da ke da kabir Usman Kabir barkan To barka barka sannu. Sannu mm. ya hakika na ji harkan soyayya. Mm. To ka ce sunanka? Eh, a gaskiya eh shugaba Iliya. Shugaba Iliya ne yawon to muna jin mm. shugaba Iliya. Eh kana ji na? Eh gaskiya yanzu ba ka da kalamu ba ka da fulus a hannu dole ne a kwace maka. Ba fulus a hannu kuɗi kenan. <laughs> To ai kaga ya kara da kalamu ba kalamu ba plus. Kaga ba wan ba wan fake. Ba wan ba wan. Mm. su gane 'yan mata su gane masoyansu na hakika. Mm. To, to, eh, to. Wanda zai kai sallama gidanku eh. shine hakikan nan masoyi. Mm. An ce wani daga rakiya ne sai ya zagayo ya kwace budurar. Daga rakiya eh, ta. Daga rakiyan da abokanai ke yi. Ya shi ka kalamu ya shi kamun hannu. <laughs> Kai kuma da karambani ka je da shi. Kai kuma da karambani ka je da shi. To, ka gani? Yanzu dai kamar kana ba da shawara a daina zuwa rakiya kenan. <laughs> Mun gode shugaban Iliya. A gaskiya gaskiya dole in ya bi baki na rantsi Allah ba za da shi ba. To yanzu ba zuwa rakiya kenan. <laughs> A kowa ya zo. Kuma mata mm, ku ya zo ko ku je da akawar ko ku je da abokiyar. <laughs> To kai ka ce eh. zuciya ba da kashi. Kai ai to sai a hankali to mun su da wasu su kawai <laughs> to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu amma amma daula abin da nake so wani mm. makon Allah ya so za mu juyo akwai wani darasi da ba na son ga masu sauraro sai mako mai zuwa ranar litinin za su ji me za mu tabo shi ma ya Allah ya nuna mana irin wannan mm. su kasance da yau da gobe mm. yanzu dole mu tattara ina mu ina mu yanzu yaya daula to a madadin ni daula Salim mm-hmm. eh sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau ne mr rob mclean usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa sai gobe sannan kar manta za a iya sauraron yau da gobe a cikin yanar gizon mu ta voa hausa da kam duk waɗanda suka wuce da wanda ma aka gama yanzu in baka ji ba za ka iya koma ka saurara muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar away.